العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء شاشة وتن سفر شكارة تدوبلين الذي ولد أربعين شهر هجرية ولي ياتي عشرين ليلة وتن تقص كانت تدوب يوم لعشرين لقدوم muna darasi na talatin da takwas a cikin wannan littafi mai albarka na zan mustaqbal muna kitabun sana babu shurutu sana yau insha Allah ta'ala za mu dora kai inda ka tsaya a bayani akan sharadi na farko da malamin ya kawo na sallah shi shiga lokaci ba a yin sallah sai lokaci ya shiga mun yi bayanin me sharadi da sauran sharuɗan sallah a rubuce Da shi malam ya ɗauko kowane sharadi yana bayanin sa dake-dake. da haka ba a yin sallah sai lokaci ya yi da ka yi sallah lokaci bai yi ba to wanda ka bari sauƙin laifi wanda ka yi lokacin ziyarta saboda an ba ka dama ka yi sallah ko da lokacin ziyarta ba ka yi ba amma ba a ba ka ba ka yi sallah ka yi lokaci ba ya yi ana wajen sallah ya yi lokacin azab sai ce wa yalihi waktul asr kun ga wurin cikin littafin abin da yake biye na gaba shi ne lokaci sai ya faɗi lokacin ila musirin fai'i mislaihi ma'ada fai'in zawali zuwa inuwar abu amma idan ka sako fitila ta hasko gefen abu to zai baka wata inuwa ya danganta ga nisan hasken da wannan abun da kuma kusancinsa to lokacin azhar yana shiga ne idan inu idan rana ta kauce daga tsakiyar sama ta ɗan kauce ko damu ko hagu ya danganta ga lokacin damana da kuma lokacin rani yadda take kaucewa to in ta ɗan kauce kaɗan to shi ne za ta ba wa wannan robar inuwa a gefe za ka ganta gajeriyar inuwa guntun inuwa gajere to daga nan lokacin sallah azhar ya shiga idan ko baka da agogo idan ka ajiye abu ka gaya maka yar ƙaramar inuwa a gindinsa kawai kai ka riga mata sallah kai sallah daga nan azahar za ta yi ta tafiya lokacinta ne lokacinta ne lokacinta ne lokacinta ne har lokacin da inuwar wannan robar za ta zama daidai ya bida daga inuwar tana ƙara tsawo tana ƙara tsawo tana ƙara tsawo tana ƙara tsawo tana ƙara tsawo ta yadda idan ka kwantar da robar to daidai inuwar robar ma'ana daidai tsawon inuwar daidai tsawon robar to azahar ta zo ƙarshe lokacinta ikhtiyari ya fita sai kuma lokacinta na laruri yanzu muhtarin azhar ya tafi tun daga wannan gajeriyar inuwa har zuwa ila an yasira zilla kulla shay'in mislahu inuwar komai ya zama irinsa daidai shi ana shiga wannan to azhar ta shiga laruri wanda duk bai yi azhar ba har inuwan abu ya bada shi daidai wa shi to lokacin da azhar ne in yayi ta yayi ta ada'i amma an shiga daruri to wannan larurin kuma shine farkon lokacin la'asar idan kana so ka gane yaushe ne ne lokacin la'asar idan inuwar abu ta baka daidai ya shi ba fa ya fi shi tsawo ba in ya fi shi tsawo ta shiga ta fara tafiya amma yaushe ne ne lokacin la'asar lokacin da inuwar komai ya baka daidai ya shi to la'asar ta shiga tana tafiya tana tafiya tana tafiya har ya zuwa lokacin da inuwar abu za ta zama ninkinsa guda biyu inuwa ɗaya ta ƙare ba biyu ta ƙare kaga tsawon rogon guda biyu to la'asar ta zo ƙarshe ɗan wannan lokacin zuwa faduwar rana kuma wannan laruri kenan na la'asar to anan malamin abin da ya ce ba da zillin wato ba da ba da fa'iz zawali bayan inuwa ta zawali kenan yanzu mun gane ƙarshen lokacin azahar shine farkon lokacin la'asar menene ƙarshen lokacin azahar lokacin da inuwar komai ta da daidai ya abin daga nan la'asar ta shiga la'asar kuma za ta ta tafiya ta tafiya har sai in wannan abin inuwarsa ta ninku gida biyu ta ninku in ka miƙar da abin zai baka sau biyu to la'asar ta zo ƙarshe ita kuma kun fahimce ni jayi to yanzu a nan tsakanin azahar da la'asar wanne ne fi tsawon lokaci tsakanin azahar da la'asar wanne fi tsawon lokaci la'asar la'asar ai ka manta an ce maka azahar tana shiga ne idan inuwar aka dan samu guntuwar inuwa kenan lokacin da babu inuwa azahar ba ta shiga ba wannan sai ya dan bada dan inuwa kaɗan to wannan inuwa kaɗan ɗin ai ya rage lokacin azahar tunda sai an samu guntun inuwa kamar yar wada haka a ƙarƙashin abu lokacin da aka dinga tafiya inuwar ka guntuwa kamar zaka take ta to shine farkon azar to yaushe azar lokacin cike zuwa na ƙarshe idan inuwar abu ta yi daidai da wannan to yaushe la'asar kuma take farawa idan inuwar abu take daidai da shi sannan ta daɗa ninkawa a wannan lissafin a nan za mu iya cewa la'asar ta fi azahar lokaci to amma azahar ta fi la'asar lokaci saboda ita azahar tana da dama ta shiga har lokacin la'asar ba ta zama ranko ba Ba in mun zo bayanin lokacin ƙaza'i kun san muna da muhtari muna da zaruri muna da ƙaza'i lokacin sallah uku ne akwai muhtari zaɓaɓɓen lokaci akwai lokacin laruri in ainihin muhtari ya ƙare laruri ya shiga wannan yan larura ne aka ba su dama su je su ta yi to in larurin ya wuce kuma yana wucewa laruri to shikenan a qada'i ya shiga qada'i kuma shine ramuku ramuku kuma sai wanda aka ba shi dama ya rama to mu ci gaba da tafiya kaɗan mu gani la'asar yan uwana sunan la'asar daga al'asru al'asru ad daharu an gane zamani kenan shi yasa Allah ya rantse da lokaci zamani wal asr innal insana lafi khusr to me yasa aka ce da al asr al asr ne a larabci idan asar Al'insanu shay'an idan mutum ya daga tatsa ne shi yasa aka ce asir abinda ake tatsewa asir abu mai tsanani bisin asir asir alal kafirina ghairu yasir asir bil'ain wannan ana nufin tsanani in ba gane ba fa inna ma'al usri wannan usr din kunci kenan yusra sauki usr da asir da abu ɗaya ne to amma asr bisat asir abin da aka tatse shi asara ya asiru tatsewa wai duk abinda aka tatse aka tatse shi to abin da ya saura masa ne kaɗan ne ita la'asar kamar an tatse yi ne an tatse yini an cire asuma an cire zafin rana an cire azab har an zo la'asar to saura kaɗan yi ne ya kare shi ne aka ce al'asr la'asar duk cikin sallolin nan ita ce babba duk cikin salloli gaba ɗaya babu sallar da aka yi bayanin haɗarin barinta ga ɗan adam irin sallar lasa haɗarin bari ta kuɓuce wa mutum haɗarin wata, duk sallolin nan baya la'asar Allah ya faɗa a cikin hadisi man salatu salatul asr duk wanda sallar la'asar ta kubuce masa ka annama watira ahlahu wa malahu daidai yake da mutumin da ya yi asarar iyalinsa gaba ɗaya da dukiyarsa gaba ɗaya idan baka gane ba da ka bari la'asar ta kubuce ma wato girman asarar kamar a ce ana maka jaje duk iyalinka sun halaka gaba daya iyalinka duka ba iyalinka kaɗai ba dukiyarka gaba daya ana maka jaje wani, wani. ashe kayi asarar dukiya ka ce wallahi ba abin da ya saura mini to wallahi mutumin da ya bari da asar ta ce masa bai yi ta ba to kaman wannan shi yasa malamai suka yi sabani malam mutumin da ya bar lokacin sallah da gangan bai da uzuri ya bari lokacin sallah ku wuce masa zai rama ko bai zai rama ba da yawa daga cikin malamai suka ce babu ramuwa me yasa babu wannan kofar ma in dai da gangan ne ai an ce karama ma to da dan sauki sauki abu ya kubuce ma ne kamar jarabawa ne kana larura ka je asibiti ba kai ba aka ce a zo a maimaita ma ba an saurara ma ba to an ce ka faɗi gaba ɗaya sai kora to duk wanda ibar sallah lokacin ta ya kubuce masa da gangan to ba ma kofar ramuwa kamar ya suka ce to waye ce karama duk nassin duniya na shari'a da zaka je ka duba ba inda aka taba cewa wanda ibar sallah da gangan irama ba inda aka haka kurin mutum ya ƙi wata sallah har lokacin ce ya ba wani nasiri ya ce karama babu sai dai dabaru da hikimomi na malamai kurin me dalilin ku na karya rama suka ce a ya zama kafiri wallahi haka wasu malamai suka faɗa mutumin da ibar sallah guda ɗaya ka ji nauyin sallah guda ɗaya da gangan kana sane suka ce ka kafirta suka ce to ya kafiri zai na sallah suka yi shiru suka bar hukuncin ga haka za mu zo mai bayani daga baya insha Allah hukuncin hukunce hukuncen ramukon salloli a cikin karatun za mu zo wannan dai kawai na gaya mana ne saboda gaba ta zo da haka la'asar haɗari ne mutum ya batta kamar yadda sauran sallolin ma haɗari ne ya basu me yasa al'asar take da falalar sama da sauran salloli Allah ce hafizu ala salawati wassalati al-wusta annabi ya fassara da kansa yace salatu al-wusta hiya al salatu al-asr Allah yace ku kiyaye salloli duka ku kuma kiyaye sallar tsakiya me yasa ta zama sallar tsakiya an yi biyu da gari ya waye da yini ya shigo an yi asubahi an yi azhar ji ɗaya to sai kuma aka kawo ta a tsakiya dare kuma za a yi magariba za a yi isha'i wannan ita ce sallar tsakiya kama a ce ku kula da mutanen nan duka kuma ku kula da zaidu ah, to da aka ce mutane duka ai zaidu ya shiga yi to amma me yasa aka aka aka aka dada emphasis aka dada karfafawa akan zaidu saboda muhimmancinsa haka Allah tabaraka ta'ala ya kaddara wannan sallah tana da tana da muhimmanci a wajen Allah tana da kuma daraja a wajen Allah tabaraka ta'ala to wannan kenan me yasa take da wannan falala har yanzu aka ce ai saboda sallah ce da tana tsakiyar hada-hada ai in a kasuwa ne ana tsakiyar hada-hada wanda duk zai bar neman kuɗinsa da cinikinsa ya zo wannan sallah ta la'asar ai yayi kokari da kuma sauran falala da shari'ar musulunci ta yi bayani akan wannan sallah mai albarka wadaruratu ila gurubiha to larurin la'asar shine zuwa faduwar rana lokacin la'asar yana shiga lokacin la'asar tun da inuwar abu ya zama daidai ya shi har zuwa inuwar abu ya zama ninkinsa biyu la'asar ta ƙare to laruri kuma ya shiga daga lokacin da inuwar abu ta zama biyu to an fara laruri har zuwa kuma rana ta faɗi to sai ka duba tsakanin inuwar abu ta zama ninkinsa guda biyu da kuma rana a ce ta faɗi minti nawa ne wannan ɗan lokacin shi ne laruri duk wanda ya sallar la'asar za a ce ya yi ta a da'i amma a cikin laruri ya yi ta wanda duk ya sallar la'asar kafin rana ta faɗi ya yi ta a da'an ba ta shiga ƙaza'i ba akwai ada akwai ƙaza ada ka yi ta a cikin lokaci sai dai ba a muhtari ba kada kuma ka yi ta a cikin lokaci na ramuwa to malamai suka ce bai halatta ba mutum musulmi ya jinkirta sallah da gangan har zuwa larurinta sai ka yana ta a ai bata fada ba ai laruri ce ai bata fada ba laruri ne haram ne jinkirta sallah har ta kai lokacin laruri din duk da kana gadarar cewa ka yi ta a da'i ba qada'i ba ne abinda mutane suke cewa ai dai ba ramuwa bace ai ba ramuwa ne, ai ba ramuwa bace ba a za mu yi sallama ai ba ramuwa bace to wanda ya yi ta bata kawo lokacin boda ba ya fi ka falala da ka bai halatta ba a jinkirta sallah har zuwa lokacin larurinta shi yasa malam yace wa ta ta'jiluha an so a gaggauta ta ya zo a hadisi manzon Allah ya sallah tare da sahabbai tala asar sannan su tafi zuwa da halihim ila awali fil awali zuwa unguwarsu a unguwar awali wa shamsu hayya rana tana da sauran zafi wa shamsu hayya rana tana da sauran zafi kamar yadda riwaya ta cikin bukhari kenan wannan yana nuna annabi da wuri yake yadda asar yace wa yalihi waqtul maghrib bayan lokacin lokacinta kuma sai lokacin magariba ila al humrati magariba kuma tana shiga rana tana faduwa ko ya kira ko bai kira ba to magarba ta shiga ita kawai lokacinta da kaga baka ganin rana da kaga baka ganin rana to magarba ta shiga haka kuma mai azumi da zarar bai ga rana ba to ya halatta ya sha ruwa ya kira ko bai kira ba za ta yi ta tafiya har zuwa maghibu al-humrati har zuwa ɓoyan humra wato wannan jaje-jaje na gabar na yamma idan an yi magariba ko magariba ta yi za ga yamma ta yi ja ina fata ana fahimta yawwa to wannan in dai ka gan shi yana yamma ko da an yi sallah a unguwarku in dai da sauran wannan jan to magariba tana nan har yanzu isha'i a ah, bata shiga ba har lokacin da wannan humra jan yamma din shine humra humra din kala biyu ne akwai ja akwai fari to amma ja ake magana sai ya bata jan umra jan yamma sai ya wato sai ya kauce sai kuma ku ga fari duk lokacin da ka juya in kana so ka gane isha'i ta yi ko ba ta yi ba ka kalli yamma in ka ga yamma ta yi fari ta yi wani haske to isha'i ta shiga wannan jan da yake bin rana yana raka rana ne kuma yana bayanin lokacin magariba ne don haka in ka juya ka ga yamma fari to kawai isha ita yi sai ka je ka yi wato ah, sallar isha'i shi yasa suka ce fa idza ghaba ash-shafaqu al-ahmaru qad idan wannan shafaƙi ya ɗin in ya ɓuya to magariba fa lokacin ta ya tafi to sai kuma isha'i mala yace wa yusannu ta'jiluha an so a gaggauta magariba saboda manza Allah kana yu'ajjiluha yana yin ta da wuri shi yasa ko dogon sura ma ba a karanta a magariba idan mai kiran sallah ya kira magariba a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna gaggawa kowa yana samun irin wannan fila din yana yin sallah yana samun bayan fila kamar yadda ya zo a riwaya ibtadaru sawari yusalluna qabla al-maghrib suna yin gaggawa suna bin amudi amudi fila fila kowa yana sallar raka'a biyu kafin magariba saboda hadisi ya zo cikin muslim manzo Allah sallallahu yana cewa sallu qabla al-maghribi ku yi sallah kafin magariba sallu qabla al-maghribi ku yi nafila kafin magariba sallu qabla al-maghribi liman sha'a ku yi sallah kafin magariba amma ga wanda ya ga dama ba dole bane in mutum ya zo ya tsaya chat ya ce shi yana jiran neman ya zo a tada sallah bai yi ba ba komai ba komai a kansa sai dai ya yi asarar ladan sallah ne wannan sai ke nuna ashe ba laifi idan an kira sallar magariba a ɗan jira mutane su yi sallar nafila kuma ita asali salla ai in an kira ta ai dole ma a jira mutane haka sunna salla take mutane ne kace ku fito ku fito ku fito ku fito suka ce to mun ji ga mu nan zuwa muna fitowa kana gama cewa ku fito sai kuma ka tada sallah akwai fikin a cikin nan ka ce ka taho mu tafi zo mu tafi zo mu tafi a mota ne tana dari kana rufe bakinka zo mu tafi zo mu tafi kawai shi kenan sai ka burga mota sai ka tuka ka tafi to abin da ladanai fa suke mutane kenan ku fito ku fito ku fito ku fito haka ne ma'anar kiran sallah yi an fito an fito ana ta tahowa wani gidansa ƙarshen wani wani bai yi alwala ba wani gudawa yake ya dan shiga banɗaki sai ya dan jira wani ya bi layi wani kaza wani kaza dole a ba su wannan wato lokacin koyaya ne ne minti goma minti sha biyar sai a tada sallah illa kawai dai kamar yadda muka karanta a baya akwai sallar da idan jama'ar da za a kira ɗin daman sun zo to shi kenan tunda sun zo sun cika masallaci zai a da sallah an gane wataƙila an yi mutuwa ne da azar aka ce jama'a da la'asar za a yi sallah don haka don falalar su samu sallar jana'izar nan kowa in gaggauta tun uku da rabi ma an cika masallaci da kuma ma ana kiran sallan uku da rabi ne a zo a tayar hudu saura kwata misali ko saura goma to yana gama kiran sallan na masallaci ya cika makin duk yan unguwar kowa ma ya fito to wannan malamai suka ce ya halatta idara ahum ajjalu ko hadaru ajjala in yaga sun zo sai ya tada sallah da wuri idan yaga sun yi jinkiri kuma sai a jira su ya halatta liman idan ya zo masallaci zai tada sallah ya gaba a haɗu ba ko da lokacin tada sallan ya yi ya halatta an ba shi wannan jurisdiction din yana da wannan damar da dokar a hannunsa ya ce jama'a bari mu dan jira mutane su ƙara fitowa yau ba a fito ba idan liman ya yi wannan mai ilimi shi ba yi ne kar wani ya ce an yi alkawari lokacin sallah ya za a zo a ƙara mutane mu ba mu san daɗin kwanciya ba ne mu kaza a'a ba haka ba ta san daɗin kwanciya amma kuma zamanka a masallaci ai za ka samu falala wannan fa wani dan uwa ne saboda yanayin da ake ciki bayan ya tsallako da mashin din ya shigo da shi ya kawo shi nan a nan din masu da ya sa masa security da mun yi magana da karfi ya ji karar lasfika sai ka kama kuka <laughs> wannan wannan tsaro yawa don Allah wanda ya sani ya je dan cire ka zauna a bakin kofa da kaga wani yana turawa sai ka tsaye da shi <laughs> Kai mai uzuri yanayi ne yanayi ne da ake ciki in aka ɗauke masa ɗan baban dan nan labarin bai da daɗi amma dai kada cutar da mu kuna tare da ni ko to malamai sun yi sabani wai shin ita magarba sallar magarba sallar magarba lokacinta ɗaya ne ko lokaci biyu ne da imamu malik da imamu shafi'i allah musu rahama suka ce sam ai ita magariba lokacin ta ɗaya ne ƙadru ma ta salla ne ana gama magariba lokacin ta yayi na muhtari kawai iyakacin lokacin da za a haɗa a yi alwalarta ta da ikamata a yi nafilarta halli mai ya ce assalamu alaikum ana gamawa duk wanda bai yi sallar magariba su a wannan lokaci da majority ga magarin mutane suke ba to lokacin ta ya tafi na muhtari duk wani abin da za a yi bayan wannan to ya zama laruri haka imamu malik da imamu shafi'i suka tafi akan wannan ra'ayi wasu malaman suka ce gaskiya tana da lokaci wato guda biyu lokacinta na farko muhtarinta ibtida'uha fararta lokacin fara yin sallah suka ce lokacin fara sallah kuma ai ba ɗaya ba ne wasu suna riga wasu farawa yaushe lokacinta zai ƙare suka ce lokacin magariba baya ƙarewa sai wata ta shigo ba ku gane ba suka ce lokacinta biyu ne farko farata. tana nan da wanda yi ta ya gama wani ya daɗa yi wani ya daɗa yi yaushe lokacinta zai ƙare sai in isha'i ta shiga da haka maganar a ce duk wanda ya yi sallar magariba a farko yana yinta da alwalarta da yinta ƙadiru ma tu suka ce a to ai zai iya yiwa mu gama magariba kuma isha'i bata ba yanzu misali isha'i bata ba yanzu idan wani ya zo yin sallar magariba mun yi kamar minti talatin yanzu da yin magariba amma isha'i ba ta yi ba to bai yi sallar magariba akan lokaci ba suka ce yayi akan lokaci yayi a cikin lokaci wannan ra'ayi shine ra'ayi wanda yake yi mai karfi a cikin maganganun malamai Allah musu rahama har lokacin da wannan shafaƙi ja jan shafaƙin nan na yamma zai ɓuya to wannan lokacin ta yace ta ajilu ha a gaggauta ta a kamar yadda annabi ya gaggauta sai ce illa lailatul jam'in sai dai lokacin muzdalifa daren muzdalifa to magana gaggauto da yin magariba da wuri ba kai tsaye ba ne, banda alhazai da suka je aikin hajji a daren muzdalifa an yi arfa an gama za a tafi muzdalifa su kan wannan hukuncin gaggauta yin magariba bai shafe su ba da haka in alhaji zai tsaya a arfa ya ce shi kawai zai yi magaribarsa da wuri don ya tafi muzdalifa saboda tana da nisa wannan ya saba wa sunna sunna shine ka yi magariba da isha'i a muzdalifa lailata jama'a ita ce daren muzdalifa an ce da ita jama'a saboda mutane annas yajtami'una fiha mutane suna haduwa duk duniya alhaji suna haduwa kuma ana ce da ita muzdalifa wannan wurin ana cewa muzdalifa li'anna an-nas yazdalifuna me yazdalifuna mutane suna gangarowa suna tafowa daga arafat su zo muzdalifa shi yasa aka cewa muzdalifa saboda mutane suna izdilaf gangarowa da tafowa kamar yadda sunan muzdalifa na uku shine mash'aril haram laha inda mash'aril haram ai laha inda muzdalifa kenan ko kuma lailata jam liman qasadaha muhriman ga wanda ya nufaci muzdalifa ɗin yana da ihrami tunda duk alhazai suna fitowa su taho muzdalifa ne da ihrami a jikinsu ba wai da an gama alfa ake cire ihrami ba da haka ya halatta mutum ya jinkirta sallar magariba bai yi ta baya haɗa hada ta da isha'i har a a muzdalifa don yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a yin sallar magariba a hanya sai in an ji tsoron kubucewar sallar isha'i mutum yana jin tsoron as-salatu khairun minan nawmi za ta sai a hanya wataƙila ya samu gosulo sai ya sallar magariba da isha'i a hanya liman qasadaha muhriman banda wanda ya taho ba mai ihrami ba kamar misalin ma'aikata da suke bin alhazai direbobi sun kan sallar su tun ma'aikatan alhazai wanda suke da kayansa na gida hidimar alhazai suke yi za su yi aikinsu 'yan sanda sojoji wanda ba aikin hajji suke yi ba sauran jami'an tsaro duk sukan a arfa za su yi sallar ta magariba wa yalihi waqtul isha to abin da yake biyo baya shine lokacin isha malamai sun yi magana akan cewa an yi lissafi a duk duniya gaba daya ko ina dole ne a samu lokaci tsakanin magariba da isha'i a samu awa ɗaya ko awa ɗaya da kwata saboda wani calculation da suka yi shi wannan shafaƙin wannan jan inda za ka zauna a agogo ba zai taɓa tafiya daga yamma bai yi awa ɗaya ba ko awa ɗaya da kwata ba a ina ne zan maimaita lalle ne magarba da isha'i a samu awa ɗaya alal aƙalli ko awa ɗaya da kwata me yasa ana yin isha'i ne idan shafaƙi ashafaqul ahmar wannan jan shafaƙi ya kauce daga yamma farin shafaƙi ya maye masa na isha'i to lokacin da aka yi calculating wucewar wannan shafaƙin baya gaza awa ɗaya kuma a kowane lokaci awa ɗaya in lokaci ya canja awa ɗaya da minti goma awa ɗaya da kaza har sai da malamai suka lissafa daƙiƙoƙin da ake samu suna dubawa su ga yaushe ne ne isha'i take shiga kuskure ne mutanen da suke sallar isha'i da wuri ana yin magariba a wasu masallatan a cikin gari ana gama yan nafilfili kafin ma mutum ya miƙe kafa sai gama sai carbi ladani kam ya kira isha'i wai su ne masu san Allah masu sallah da wuri duk mutumin da ya sallah ta magariba kafin wani ta isha'i kafin wannan lokacin ku bai da sallah karka yadda a zo a tara maka wannan masifa wato a kiyama a zo ana bin ka salloli ba daɗi sai dai daren da ake ruwa wannan an ba da dama ko wanda yake matafiyi wannan an ba shi dama amma ko mara lafiya ba a ce haɗa sallah ba wasu idan ba su lafiya kawai lai ba na jin daɗi don haɗa magariba da isha'i ba kai saboda lafiya. in mutuwa za ka yi a daren nan wallahi sai ka jira lokaci ba inda shari'a ta ce don akwai zazzabi a jikinka ciwo wallahi ba na jin ji zazzabi ne yake amona bari ne a zahar da la'asar in huta ba inda aka ce kai ba a haɗa sallah saboda rashin lafiya amma ana haɗa sallah saboda ruwan sama ko tabo ana iya yi ko kuma safar idan mutum yana tafiya shi ma tafiya ɗin sun yi saɓani za mu zo duk za mu karanta nan insha Allah yaushe ne ne matafiyi zai haɗe sallah a zaha da lasa suka ce idan sunansa musafir duk wanda yake ɗaukan sunan musafir matafiyi to yana iya haɗa a zahar da la'asar yana iya haɗa magariba da ishayi. da an ganka ko a wani gari ne a ai matafiyi ne ni wannan kana da wannan dama to sai suka yi saɓani shin koyaushe ne ne ake haɗa sallar wasu suka ce a'a illa fi asna'i safari sai in mutum yana cikin tafiya kamar yana cikin tafiya ya kama hanya zai tafi Maiduguri ya tsaya a Fataskum kaga yana cikin tafiya ya tsaya a Yobe kaga yana cikin tafiya ya tsaya a kaza kaga yana cikin tafiya yana cikin aikin tafiya shine asna'i safar to wannan ne yake da damar ya haɗe a zahar la'asar magariba ne don me don yana cikin tafiyar zai tafi Amerika ya tsaya transit a misra zai tafi Amerika ya biya ta china zai tafi kaza ya tsaya a wata ƙasa ya yi transit na 'yan awanni kaga wannan fi is safari yana cikin tsakiyar tafiyar kawai yana hidin to garin da zai je to wannan shine yake dunkule sallah bayan yin kasaru kuma ya haɗe yanzu ba ina magana akan yin kasaru ba ne ina magana akan haɗe sallah amma kasaru kam in dai kai matafiyi ne ko kana kan hanya ko ba ka hanya kana cikin gari to za ka iya ne ka iya haɗe ka iya yin kasaru ka raka'a amma yanzu magana nake ta haɗe sallah a matsayi, a dunkule salloli a zahar da na asar kuma gari ba wasu malamai suka ce a'a ai magana haɗe sallan daman sauƙi ne ake nema mutum saboda yana cikin uzuri suka ce ko ka sauka a garin da kake me sunanka ya je chadi zai sari kaya ya je toki zai sari kaya zai sati biyu ya yi kwana biyu a hanya ko ya yi kwana biyu a hanya to da ya je kuma zai yi kwana goma sha a toki yanzu bayan waɗannan kwana biyu bayan waɗannan kwana biyu ba yana zaune a gari ba to za a ce da shi matafi ne ko mazaunin gida ne suka ce tun da za a ce da shi matafi, to yana da damar ya ya dunkule azahar da la'asar in zai fita kasuwa ya hada azahar ɗinsa da la'asar kuɗin ya fita neman sa in ya dawo zai kwanta ya yi magaribarsa da isha liyesh da annahu musafir sunan matafiyin nan bai sauka a kansa ba tunda sunan matafiyi da kuma ƙasar ba ta sauka a kan shi ba to yana da daman ko a tsakiyar hanya ko ba a tsakiyar hanya ba ya haɗe a zahar la'asar ko magariba isha'i ko da yana kwance a hotel su ne to wasu malaman ne suka ɗan tsananta hukunci suka ce a'a sai in yana cikin tsakiyar tafiya ne zai dunkule salloli biyu amma da zarar ya sauka a garin da ya tafi nema ko wani abu ya kai shi to yana da damar yin ƙasar ne kawai amma ba yi da daman dunkule sallah ku riƙe wannan insha Allah za mu zo magana akan anwa'u sala nau'o'i na salloli a shari'a za mu zo kan salatul qasr insha Allah sai mu faɗaɗa bayanai da hujjojin kowane ɓangare akan dunkule sallan nan ko ba a dunko ba a dunkule ba jance dai mafi inganci dai ya halatta ya halatta wallahu ta'ala wa yalihi waqtul isha'i ila fajr sani sai lokacin isha'i zuwa kuma alfijir na biyu a nan malami yana mana bayani cewa a isha'i tana farawa ne bayan magariba kenan in ta ƙare ko zuwa alfajiri na biyu to muhtarin isha'i har yaushe har zuwa ka kasa dare kashi uku ka kasa dare kashi uku kashin farkon nan na dare duk muktari ne na isha'i da haka wani karfe tara wani karfe goma duk ɗaya ne da wanda ya yi ta karfe takwas yasa ba laifi ba ne don ana karatu ko ana wa'azi ko ana lakca ko ana mitin kai malamai suna bari ma suna darasi su kai wani lokaci mai tsawo sannan su yi sallar isha'i sanin ko kuna fahimta ta har zuwa wannan sulusi na dare to yaushe ne ne larurin yaushe ne ne larurin isha'i in ka kasa dare kashe uku ka cinye kashin farko baka yi isha'i ba in kashi na biyu ya shiga to ka shiga laruri har zuwa kashi na uku duk laruri ne ma'ana isha'i tsawo take da shi duk tsawon dare ga baki ɗaya ana iya yin sallar isha'i amma ta zama laruri yaushe za ta zama ƙaza'i ko shine ana keta alfijir ya fito alfijir yana fitowa isha'i ta zama ƙaza'i ta zama ramko ta zama ramko me yasa baka yi ta ba har lokacin muktarinta ya wuce tun bayan magariba ana ta kiraye-kirayen sallah duk kana ta abin da kake yi har sulusun dare na farko ɗaya bisa ukun dare ya wuce an shiga gida duka an fara bacci ga laruri ya zo shi ma baka yi ba har sai da alfijir ya keto to ko mai azumi ne ma in dai alfijir ya keto ai babu shi ma cin abinci ai to wannan shine abin da ake nufi alfajr sani menene alfajr sani shine albayadul mu'taridu wato wannan fari da yake shimfiɗe ta gabar wanda suke ƙauye ko suke garin da ba benaye sosai da asubahi inda asubahi ta yi kuna duba za ku wani fari haske kamar wato wata wuta ce kamar wani guri ne aka haska wuta haka fari za ku ga gabar ta yi to wannan shine alfijr alfijr sadiq alfijir ya fito kenan bayadun mu'taridun fil ufuqi to irin wannan fari duhu baya zuwa bayan shi amma akwai alkadib din shi alfijiri an ce alkadib kawai dan wai ba shi ake so ba alfijir alfajr alkadib shi a a angle yake fitowa a angle ɗin kudu da arewa haka daga nan yake kamar toci a kasko za ga ɗan hasken ɗan ziri haka ɗan hasken ɗan ziri haka akwai hasken ba babu ba to wannan sahur yake halattawa kudin masallar ishi asuba yake halattawa da haka duk wanda ileka gabar ya ga da ɗan haske-haske da duhu to alfijir ɗin kadib ne ya fito amma in alfijir na sallar asubahi ne baya buƙatar tafsiri da bayani ba za ka ga gabar ɗin ta yi haske hatta ya tabayyana kumul khaytul abu min al khaytil aswadi min al sai farin zare ya bayyana daga baƙin zare za ka iya gane ga za ka iya gane ga baƙi kenan gari ya waye dai kawai um, shi she she she as, ita asubahi ana gama ta kawai to akwai haske yana tafiya yana tafiya yana tafiya yana tafiya asubahi ba wai ana gama ta wai lokacin ta ya wuce bane ba zaka ga ka gama sallah kuma ka koma gida da sauran haske gari ya yi haske amma ba rana to wannan duka lokacin sallar asubahi ne saboda rahama da jin ƙayin shari'a to shine a lokacinta ita kuma yana wucewa da zarar rana ta fito rana tana fitowa to shine lokacinta ya wuce ta zama ƙaza'i larurinta kuma dab da fitowar rana kai ma ka san larurin asubahi ai duk an yi sallah a gari ko masu kosai ma sun fara markaɗe ko ba ka bane amma dai rana bata fito ba tana dab da fitowar nan to larurin asubahi kenan wa ta'khiruha ila thuluthil layli afdalu malam yace jinkirta ta zuwa ga ɗaya bisa 3 dare shi yafi ji malam wai ita isha'i kar a yi ta da wuri shi ya fi ka jinkirta ta ka gama harkokinka da mu'amalolinka in za ku yi wani mitin ne ko za ku yi wani abu amma bari sai ɗaya bisa ukun dare ɗin ya shigo a yi ta shi ya fi falala akwai hadisi sahihi wata rana sahabbai suka zo masallaci suna ta jira isha'i aka yi ta jira har sai da aka rinka ɗaukan tsakuwa ana ɗan jefawa a kofar annabi sai a ɗan wulla tsakuwa haka ladabi ba za su iya masa magana ba ba za su iya zuwa su ce ka fito lokacin sallah ba an ga bai fito ba amma malam tarbiyya ko mutum ɗaya ba wanda ya tashi ya yi magana malam masu bacci har sun fara kwarar ana mun shari kai abin sai da ya tsawo to dama mutum ɗaya ne yake da dama ya yi wa liman magana akan lokacin sallah ne lada nisa, naman uwar sibiya ka jifa bilal da wayo yace ya rasulullahi mata sun yi bacci ƙananan yara duk sun sheme ana jira ai har da manyan ma wasu sun nade a haka suka yi ta A riwaya aka ce malam da zo kawai kada kamata sallah aka yi wallahi basu maimaita sallah ba basu maimaita Allah ba to ga wani fikihu daga nan wasu malamai suka ce dubbacin da kai ku kuri ba <laughs> suka ce dubbacin da kai in dai a zaune ne alwala ba ta kare ba tunda baka faɗi ka kwanta ba ai da sauranka da sauran ƙarfinka mutum ya zo ya naɗe ya yi haka yana ko yana galalau a turo shi galalau da an yi ikama ya tashi ta da sallarsa me yasa tun da dai har baccin bai sa ya faɗi ba kana ta kallon haku? wannan wani ƙauni ne cikin maganganun malamai me dalili suka ce ga sahabbai na sun ta mun shari? haka yazo a riwayar bukhari suka yi ta mun shari? annabi yana zuwa aka ce sahu suka yi sallar su kun fi su fikihu ne kawai ka je kai sallar ka <laughs> wani wai magana a za ka gane wanda ya zo ba za ka gane wanda ya zo ba in dai a zaune ne har ma suka ta kafa dalili akan wani hadisi da ba na so ta tsawaita zance a kansa la wudu alaman namu muttaji'an ba alwala ga wanda ya bacci a zaune ko a kishin gidi akwai damuwa dai wannan fatawar to ga ku je ku sake alwalar ku kun yi mai nauyi kun bacci mai nauyi almuhim sai manzon Allah sai ya fito ya kalle su ya ce musu wannan lokacin da na fito yanzu innahu lawaqtuha wallahi shine lokacin isha'i da ya dace da ba dan kan na tsananta muku ba da haka asali shine isha'i sai da daddare ake yin ta sosai akwai masallacin da na sani a misra har yau har gobe daman su maganar isha'i sai an gama komai kowa ya tattara ya shiga gida ma limamin yake fitowa in suka fara auna isha'in nan ba sa gama ta sai ɗayan dare wallahi tallahi malam saboda daman da ya zo yana buga microphone din nan sahu istau yana kabbarawa alif lam mim dalika alkitabu la raiba fi sai ya rike bakaran nan ya kai ta karshen bakara zai ce Allahu akbar haka da ai rukuyi kwarai kuwa haske yake sauke ta daman wannan masallacin na mazan mazaje ne Allah nake gaya muku in ya ɗaga raka ta biyu Ali Imran kuma abin da za ka yi mamaki limamin nan na je na gaishe shi na gaishe don na ƙara wa kaina ma imani wallahi duk masallacin da ya fi mutu ba ba farin ba bakin gashi ko ɗaya a haɓasa ko kansa aka yi magana ya ce to me ya saura mana wala haka ya ce me ya saura mana ya ce ba abin da ya saura mana asubayi kuwa yana gamawa an jima kaɗan rana take fitowa asuma ba a yana zuba karatu ne sai dai kaga mutane suna suna tsuguna kafa su ta kumbura amma tsohon nan a tsaye yake gau suka ce in ba mu kwatanta sallar sahabbai ba sai yaushe ya ce muna da wuta akwai air condition akwai carpet akwai abinci me ya saura ya ce mu yi sallah mu yi sallah haka ya ce wala mu gwada shi yasa in wani masallaci ba za su tsaya ba ina son su mutane na ne ma, ba za su tsaya ba wata ran liman sai dai ya kewayo ladanin zama ya haɗa kayansa ya yi gaba <laughs> wata ba su tsaya ba sai dai ya juyo ya gaba kuwa. amma in wani masallaci suna ganin za su iya wannan liman din yaga zai yi suka ittifaki da masallata dan sun bari ba sa tada sallar isha'in su sai karfe goma dare ko karfe sha ɗaya wala ba saba Allah ba daidai ne innahu la waqtuha to amma akwai masu rauni akwai yan waya-waya, akwai yan gaggawa ayi a gama a tafi yace laula an ashqa ala ummati hadisi yana nan cikin muslim riwayar imam nana aisha Allah ya yarda da ita kuma kun ga sunnonin nan ya kamata lokaci lokaci a rinka a rinka kwatanta su a rinka a rinka gwada su shi wannan limamin da nake gaya muku shi ka'idar sallar sa dama sauka qur'ani yake a cikin sallolinsa gaba in ya zo yana zuba sallar azhar wato sai masallatai sun yi sallah sun gama mai alwala ya gama mai sallah mai cin abinci ya gama masu tafiya duk sun tafi in ka leƙo sai ka ji ana ana rakar farko ne a yanzu su fa sallah suke ta gaske kuma wallahi abin da zai baka mamaki zaka ga ba misri ko gemu bai da shi bai da hula daga shi sai karamar riga wallahi malam ya zo ya tsaya haka har a gama sallan nan mutane nan amma mu matasan ina yanzu da ka fara ma zuwa za a ta ɗaukan hoto a je a kai ka a labari ba sai ka je ka zo da wani abu ba ko da haka wanda ya ga zai ɗana bismillah zai ɗana me yasa annabi ya jinkiri suka ce innahu akhara li yubayyana lahum annahu afdal ya jinkirta ya ƙi ya fito a yi sallar isha'i ne don ya musu bayanin jinkirin shi ya fi falala shi ya fi dacewa Ba amma wasu malaman suka ce akwai kuma nassin da annabi ya ce mana idan an ga an haɗu a tada sallah in ba a zo ba a yi jinkiri wasahihu a tafsil kenan manzo Allah ya lura idan an haɗu sai tada sallah idan kuma ba a haɗu ba sai ijin kirta kenan wannan falala idan akwai mashakka alan nas wannan al al'afdaliya din dukkan al-fadl idan ya ratsa da mashakka alan nas to ana mura'atin janibin taisir duk abin da aka ce akwai falala to kuma sai aka ga yin abu mai falalan zai jawo ƙuntata wa mutane fa innahu yura tajsis sai a rika mura'atin sauƙaƙawa dan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa bashi zaɓin abu ba face sai ya zaɓi mafi sauƙi abu na ƙarshe wa ilaihi waqtul fajr ila tulu'i shamsi lokacin asuba'i zuwa fitowar rana kenan shi lokacin asubahi tana bin isha'i ne kenan kuma daga fitowar alfijir ne kamar yadda na yi muku wato bayani a kuma manzon Allah sarsan ya ce wai ta'jilu ma afdalu Malam ka yace ma afdalu ta'jilul fajr afdalu saboda manzon Allah yana sallanta bi ghalas yana sallar asubahi bi ghalas da dan duhu duhu a mutane ana fara sallar asubahi a lokacin manzon Allah ko in ce a gama sallah asuba a lokacin annabi idan an yi assalamu alaikum su ba fitila a masallaci ba za ka gane waye na kusa da kai ba wannan yake nuna cewa a ashe annabi yana yin asubahi da wuri dan innahu yansarifu anis sala wala ya'rifu ar-rajulu jalisahu idan annabi ya idar da sallama ta asubahi to in ka juya ba za ka iya gane waye a kusa da kai a daman ka ko hagun ɗinka ba idan ba fitila don su sallar su ba fitila ba wadata ba hali da za a kunna haske babu ni ne da kai alhamdulillah yanzu Allah ya hore mana amma ba ma fita su bayin to in wannan yana nuna wani abu yana nuna cewa ashe ana so a yi sallah asubahi da sauran dare bi galas to wasu kuma suka ce um, uh, yusalluna fi zalam suna yin sallan ne a cikin wato duhu to amma farkon fara sallan ne amma idan an idar kuma saboda tsawaita sallar da yake yi sai ka ga gari ya yi sha ina fata ana fahimta yawwa yana dai tsawaita sallar asuba ya kware da gaske to insha Allah sati mai zuwa za mu tashi akan